malami na malami na malami na ina cikin wanda suka fi kowa kusanci da shi Allah ya ji kansa da rahma ina cikin wanda suka fi kowa kusanci da shi mutum biyu ko uku da suka fi kusanci da shi ina cikin su yana sauki alkur'ani a ƙasa da rabin awa wallahi yana sauki alkur'ani a ƙasa da rabin awa sauka bakara zuwa nasi an sauka wallahi ba labari ba ne abu ne da mun sani a gaban mu aka yi ba wai kullum haka kara hizbinsa yake haka hizbinsa yake yana buɗe safahat kaman haka kuma saboda karatun ya tashi daga halshe ya koma zuciya ya tashi daga zuciya ya koma aklu ya tashi ya koma ruhi ya tashi ya koma sirri saboda haka abin kawai ka bar shi in kai ba za ka iya ba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 Ah, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci ah, mai albarka wato wannan magana ta maulana profesa babban limamin masallaci na ƙasa gaba ɗaya wato ah, profesa sheikh ibrahim ahmad makari hafizahullah ta tashi hankalin wato 'yan ƙungiya su Allah ya jarabe su da wata baiwa ta ƙaryatawa amma wannan ba baiwa bace ba wato sharri ne eh sharri ne aka jarrabe su da shi ƙaryatawa ƙaryatawa ƙaryatawa wannan masifat saboda shi gasgatawa, ba abin da zai cuce ka amma ƙaryatawa an ka ƙaryata abin da ke gaske kuma za ka cutu za ka cutu musun baiwar Allah musun fallar Allah ga bayin Allah wannan shine wato tushen da aka gini wahabiyanci a kansa da ƙungiya a kansa Da abin da ba zan iya ba da abin ban gane ba ba zai yiwu ba kuma babu shi haba ɗan uwa haba ɗan uwa kana lusari wanda kai wato me za a kira ka ne babu wani wato wanda zai samu wata falala ta Allah kai in baka samu ba wanda zai samu kenan wannan ai ba adalci ba ne da abin da aka faɗa aka ce Allah ya yi wa wani to sai kun kushe sai kun ƙaryata shi ba ƙur'ani babu wailul lil mukazzibina sai al-qur'ani sam sam ba wai lil mukazzibi babu wailul lil musaddiqina afwan ba wailul musaddiqina amma akwai wailul lil na. so da da'iman in dai kai ɗabi'a ka ce ƙaryata ƙaryatawa to zaka dinga ƙaryata abin da ke gaske ne zaka ƙaryata Allah zaka ƙaryata manzansa wallahi azum sai an kai ga haka abin da gaskiya ne rili ne yana da hujja sai ka ƙaryata kuma ƙarshe abin da yana da tushe da Qur'ani ko yana da tushe da hadisi ƙaryatawa masifa ne abinda wato muminu ali fir'auna ya faɗa ya isa ya zama dalili idan mutum gaskiya yake yi idan mutum ƙarya yake to shi ƙaryan shi ta shafa kai bata shafe ka ba dan ka gasgata idan kuma gaskiya yake ka ƙaryata ka ƙaryata gaskiya ka ƙaryata abin da ke gaskiya kuma sannan kai a ciki galibi musun kudura Allah kake domin su wayannan bayan Allah da ake cewa Allah ya musu kaza musu ca ake Allah ne ya musu to kana musun ba zai iya musu bane ko ya ce ma ba zai musu ba kun yi da shi ya ce ba zai ba mutane su kiyaye kansu to abin da nake so wannan magana ta Maulana Professor Malam wadda suka fita mamaki wajen soke alkur'ani tuni al-Imam Nawawi ya kawo a cikin littafin sa wanda suka fi wannan mamaki wajen sauke alqur'ani a waka taba ji an musa masa ba barakatul waqti shi albarkan lokaci baka zama na Allah bane ka zama na Allah Allah sai ya sa wa lokacin ka albarka yanzu duk abin da magabatan suka yi ba dan barakatul waqti ba zai yi yanzu a ɗauko maka littattafan da ibnu taymiya ya rubuta gaba ɗayansu ba wai kai creating ɗin fikirar ba ka zauna kai kake tunanin wannan wata hujja za ka ta wata aya ce ta dace da warwar ba wannan ba a'a a baka a ce kawai ka kwafa fatawa kawai na ibnu taymiya a zaunar da kai a ce kwafa dau biro da takarda ba ma da tawada ba su da suka yi da tawada da alkalami a jikin fatu da da ganyayyaki da waye kai a baka takarda da biro a ce tiryan tiryan ka kofe fatawa nasa gaba daya balle a ce ka kwafe littafansa gaba daya da yi wallahi wani sai mutuwa ta riske shi bai gama ba amma shi kuma ba su kaɗai yi ba ya yi su kuma yana yin shauran ibadunsa yana yin shauran harkokinsa da tafiye-tafiyensa da wane da wane ne akwai barakatul lokaci albarkan lokaci da Allah ke sa wa bayansa amma mu ji daga bakin inda tushen abin yake fasali na 125 cikin al'adkar faslun fil muhafazati ala qira'atil qur'an fasali da yake magana akan kiyaye karatu alqur'ani bari ku ji masu saukoki tun daga kan magabata al-imam an-nawawi yace yambagi an yuhafiza ala tilawatihi laylan wani nahara ya kamata mutum ya kiyaye karatun sana alqur'ani dare da rana safaran wa hadaran a halin tafiya da halin zaman gida kai ya bari وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة بالقدر الذي يختمون فيه magabata na ƙwarai suna da al'ada daban-daban a gwargwadon yadda za su yi hataman alkur'ani fakana jama'atun minhum yaktumuna fi kulli shahrayn hatma akwai wasu jama'a wanda duk wata biyu suke yin hatima? duk wata biyu suke yin hatima kenan suna yin izu biyu irin yadda maulan mushu tijjani radiyallahu anhu ya umarci almajiransa kenan kullum suna dinga yin izu biyu wanda ba mukaddamai ba wa akharuna fi kulli shaharin hatima eh to wannan shine namu kai eh wannan shine namu na duk wata muna sauka ba wancan ba wancan su izu ɗaiɗaiɗai kenan wannan kuma izu biyu shikenan yace duk wata ɗaya suke yin sauka wa akharuna fi kulli sab'i layalin khatma wasu kuma duk kwana bakwai masu yin subu'i kenan irin yadda walan musho barabar dalawa ne yake duk da shi subu'i bi yake yi da ka da ya kuma yi da karatu ya yi takara kuma ya yi tilawa subu'i ɗaya da safe ɗaya da daddare to masu yin subu'i kenan wa hadha fi'lul akthari min as-salafi al'imamun Nau ya ce wannan shine aikin mafi yawa daga magabata Allah ya kara musu yadda wa akharuna fi kulli sitti layalin yace wasu kuma a kwana shida suke yi wa akharuna fi khamsin wasu kuma a kwana biyar wa akharuna fi arba'in wasu a kwana hudu suke sauka wa kathiruna fi kulli thalathin khatma da yawa kuma duk kwana uku suna yin khatma kullun izu 20 20 wa kana kathiruna yahtumuna fi kulli yawmin wa akwai wanda a awa 24 suke yin sauka kullun sauka daya wa jama'atun fi kulli yawmin wa laylatin khatmatayn an samu wasu jama'a da suke yin sauka biyu a kullum wa akharuna fi kulli yawmin wa laylatin thalath khatam an samu waɗanda suke yin sauka uku a kwana kullum ba sauka uku a kwana a kwana ɗaya su sauka uku wa khatamu ba'duhum fil yawmi wal laylati thamani khatawatin an samu wanda suke sauka takwas a rana arba'an fil laili wa arba'an fil nahari hudu da daddare hudu da rana kuma ba fa iya karatun qur'ani ne suke yi ba suna yin shauran sabgogin su ji al-imam an-nawawi sauka takwas a rana hudu da safe hudu da daddare wani bari dan imamun nawawi ya gaya wa ma irin waɗanda suke wannan khatimar ya ce wani man khatama arba'an fil laili wa arba'an fil nahari as-sayyidul jalilu abu aliyin AlHassan hasan bin ahmad bin al-katib as-sufi radiyallahu anhu imamu nawawi yace daga cikin wanda suka yi sauka hudu da daddare hudu da rana akwai shugaba mai girman alkadari wanda ake masa alkunya da abu aliyin AlHassan bin ahmada ibn al-katib sufi Allah ya kara masa yadda yace wa hadha aktharu ma balaga na fil yawmi wal Ya yace wannan shine mafi yawan abin da ya iso mana na hatima a rana ɗaya ba mu ji wanda yake yin sama da takwas ba sauka takwas a rana kuma ya shiga sha'aninsa na al'amura da yau da kullum sai ce warawar sayyidul jalilu ahmad bin ibrahim ibrahim ad-dawraki bi isnadihi an mansur bin zana min ubadi tabi'ina radiyallahu anhu a sayyidul jalil ahmad bin ibrahim daura ya rawaito da sanadinsa daga mansur bin zazana daga masu ibadan nan na tabi'ai annahu kana yaktumul qur'ana fi ma bayna zuhri wal asr yana saukan qur'ani tsakanin azhar da asr wa yaktumu aidan fi ma bayna al maghrib wal isha yana kuma yin hatama qur'ani tsakanin magariba da isha wa yaktumu fi ma bayna al maghrib wal isha fi ramadan khatmatayn wa shay'an tsakanin magariba da isha a watan ramadana sauka biyu da wani abu yake makana yi yu'akhiru isha fi amma a ramadana yana zikirta isha din ila an yamdiya ruhul layli zuwa ɗaya bisa hudun dare ya shudi to yan uwa kun ji wannan gashi warawa ibn abi dawud bi isnad sai annabi mujahid rahimahullah imam mujahid Allah ya kansa kana yaktubul qur'ana fi ramadan bi ma bainal maghrib wal isha shi ma yana saukan qur'ani tsakanin magriba da isha imam mujahid fi kulli lailatin min ramadan a duk daren ramadan tsakanin magariba da isha yake sauke qur'ani wa amma allazina khatamul qur'ana fi raka'atin amma wanda suka sauke qur'ani a raka'a ɗaya tak fala yusawna ba a iyakance su lika saratim saboda yawan su fa minhum usman ibn affan wa tamim dari wa sa'id ibn jubair radiyallahu anhu daga cikin su akwai usman dan affana da tamim dari da sa'id ibn jubair Allah ya kara musu yadda wannan a raka'a ɗaya tak suke sauke qur'ani sai ka kai luzari kasalalle wanda kai an hana ka aikin ibada an hana ka aikin alhairi an nuna maka komai bid'a ne kuma an zo ana maganar mazaje kai kuma kana kana magana kana magana an ai ba daudanci bane eh ai ba daudanci bane malam harka ce ta mazaje harka ce ta ibada ta rijalullahi wanda magabata suke akan ta saboda a dinga karatu da Allah ah, Maulana Professor Ibrahim Ahmad Makari babban limamin ƙasa wato ba dan dai lalacewar zamani ba su magana su in suka yi magana ba ka da bukatan sai ka ji an gaya maka wani marja'i da wani masdari da wani waye saboda su kansu marja'i ne e su kansu marja'i ne da irin kasashe ne da ake mutunta ilimi da malamai e to ai su wayannan ai ai ai maraju'u ne e eh, maraju'u ne wayannan a bangaren ilimi na addini in suka yi magana su shiru to kawai Allah ya jarabe mu da wata ƙasa ne wata iriya ya sa ma an yi magana sai ana zuwa wai ana nemo wai ina wada wujjan magana su ko wani abu makamancin wani kawai in Allah bai ma abu bai ma ba ka je ka nema Allah ya maka ko ka ka mutu da hasada hasada ta kashe ka ta hutar nawa zai ta kona ka domin hasada wuta take kai mutum Allah ya kiyaye mu Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu Allah ya mana baiwa da irin wannan baye Eh, Allah mu ba mu da wannan baiwa Allah kai mana eh. Allah ne mu muna roƙo Allah ya mana albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam